Yau tsafta a lokacin al'adar mace shine ma'udin darasin tattalin iyali a tsaye gaban allon rubutu allon rubutu a hannu madam arimi zuwaira na ba da darasi ɗaliban na kallanta tare da mai da hankali. Duk abin da muke koya musu bai wuce tsafta ba su kasance cikin tsafta a ko da yaushe su rinka wanka suna canza kaɗar a ce wata 'yan mata ta zo ta zauna tsawon awanni biyar tana ɗaukan darasi bata je ta canza kaɗa ba ba kyau saboda iska iskan ma canzawa zai yi har ya kai gare ta ga sa sanyin mara su ci abinci mai kyau saboda jinin da suke batarwa tunda ta ɗau darasi bisa kulawar al'ada aisha ɗaliba ajin turwaziyam ta fahimci yadda ake domin samun tsaftata a ajin katrim malamar mu ta kwatanta mana mu yi wanka so uku zuwa sau hudu ga ini sannan mu canza kaɗa ko kyallaye kuma mu sanya turare ita samira tana da shekara goma sha biyu da ta soma ganin al'adarta ta farko tana makarantar firamare ajin CM2 ta bayyana yadda mamarta ta taimaka mata. Ina barci ne sai ba na jin daɗin jikina. Cikina yana ciwo sai na tashi na iske mahaifiyata ta kwatanta mini ta lura shirin da cewa kowace mace ya kamata ta al'adarta in rinka amfani da kaɗa in rinka wanka sau uku a wuni kaɗar in rinka canza ta sau uku. Tattaunawa tsakanin uwa da 'yarta ya zama abun wuya bale ma an yi zan batun na kulawa da al'ada ya mace ne shi yasa Hassana ta kwamace yin shiru kuma ta kula da kanta. ina cikin aji na gaishe na so mu jin ciki na yana ciwo na tambaye izinin mushen mu na je ban daki sai na ga jini tsoro ya kama ni da na dawo aji sai na ciro wasu takardu daga littafi na na sa dan kada jinin ya zuba da na isa gida gazagiya ma mahaifiyata na yi saboda ina jin kumya daga bisani da ta gane ta bani kaɗa ta ce irin kasawa balaga da kuma batun al'adar mace su ne ake tattaunawa a kansu da zaran an shiga ajin cgm akan darasin tattalin iyali da ake baiwa ɗalibai 'yan mata da samari. A cewar Madam Arimi Zuwaira har ma ta lura a cikin kilas ɗin nata akwai 'yan samari da ke arawa 'yan mata rigunansu a duk lokacin da 'yan matan suka fuskanci wani yanayin hana walwala.